tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi taligin da a shekhu Saleh bin fauzan bin abdullahi fauzan yayi Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi idan wa ba su manta ba a karatukan mu da su gabata malin yayi mana bayani dangane da a ƙarshen duniya akwai wani fitina ita wannan fitina da za ta faru fitina ne wanda ɗan adam bai taɓa ganin irinta ba sai dai kaɗai yana jin labarinta ne a bakin annabawan Allah kada ce fitinar dajjal bayan fitinar dajjal akwai fitinan ya ajuju sannan akwai saukan annabi isa da kuma bayyanan mahadi waɗannan abubuwa annabi ne karantar da mu kuma ya umarce mu da cewa mai imani da su malaman sunna sukan tsaya irin wannan fagage su yalwata harshe domin su fayyace ma al'umma hakikanin abin da ake son su da shi domin su su kiyaye don su sami yardan Allah maɗaukin sarki duniya da lahira. daga cikin abin da ya sa malaman suna suke fada da bayani kan irin waɗannan akidoji ba akwai daga cikin al'umma wanda su abin da suke na nuna bajinta shine su kalli tsaban abin da Allah ya ce a yi su su ce ba za su yi ba ko abin da Allah maɗaukin sarki da annabin shi suka ce a imani da wannan abu su kuma ce ba su yi da wannan ba wannan ita ce aƙidin da ake ta samun matsala da ita don dangane da 'yan bida tun daga abin da ya shafi sifat na Allah madaukin sarki ko shaidu ne kan haka akwai waɗanda suka ƙi imani da abin da Allah madaukin sarki tabbatar makan shi an gane su ma faɗa abin da Allah ya faɗan a su ba za su faɗi ba sai sun canza sai sun murɗe sai sun kwatanta sai sun misalta to haka kamar yadda muka ji a baya akwai waɗanda su ba su ma yadda akwai wani mutum wai shi dajjal ba ba su yadda da hatsadibancin dajjal ba akwai waɗanda ba su yadda da ya ajuji ba da fitinan waɗannan hatsabiban halitta na Allah madaukin sarki wanda aka ambata ba akwai waɗanda ba su yadda da dawon annabi isa ba akwai waɗanda suke musa ba wata halitta ne suna mahadi wasu kuma su kirkiri mahadi ɗan jabo su ce wannan shi ake nufi to irin waɗannan abubuwa da suke faruwa da sunan addinin Allah ake yin su kuma to dole ne malamai su tsaya su fayyace ma al'umma hakikanin abin da Allah ya umarce su da shi kuma su fayyace hakikanin bayanin da manzon Allah ya yi domin al'umma su tsaya su fahimta kyakkyawan fahimta kamar yadda muka tattauna dangane da abin da ya shafi dajjal malayi biyo mana baya da bayani dangane da ibn sayyad an gano wannan sannan kuma da irin abubuwan da suka rika faruwa da matakan bincike da manzan Allah ya rika bi domin ya tace kuma ya tantance abin da ya kamata a tsaya a fahimta dangane da ita wannan ƙabiyar. to yau za mu tashi bayani fil dangane da dajjal to amma kuma ta wata sigar mala ya ce a dajjalu fi khabar tamimi dare dajjal a cikin hadisin ko a cikin labari ko a cikin bayani wanda ɗaya daga cikin sabon annabi mai suna tamimi dare ya zo ya ambata tamimin dari akwai abubuwa da daman gaske wanda aka riga faɗi a kan shi wanda kunni ya girma kaka ne kawai wanda da izinin Allah za mu zo cikin bayanan da muke yi musamman a cikin bulogul maram akwai gaban da za mu zo za mu yi tarihin waye tamimin dari fayyace hakikanin abin da yake na gaskiya a kan shi abubuwan da al'umma suka kirkira na kanzon kurege kuma to wannan abu a zubar masu da 'yan kayansu allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce rawa muslimun fi sahihi an fatimata binti kaisin al'imam muslim ya ruwaito hadisi an fatimata daga fatima binti kaisin 'yar kais uktid da haƙ bunu kaisin ita wannan fatima to kanwan da haku dan kais ne shahararren sahabin annabin nan annaha sami'at munadi rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yunadi ita fatima ita ce ta jiyo ɗan shelan annabi yana yi kuwa yana shela ga abin da yake cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a as jami'a wannan kalman yanda ka ji ta haka to haka yake a sunnance a duk lokacin da wani abu ya taso mai mahimmanci ake san al'umma taro ko a yi masa jawabi ko a faɗakar da su ko da an karar da su ko a umarce su ko a hana su ko da abin da ya kama da haka to abin da annabi yake kenan domin tattara musulmi ta ce sanda ta jiwo wannan fakharajtu ilal masjidi ta ce sai na fita mai himma sai na fi masallaci qalat fasallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da na isa masallaci sai ne sallah tare da annabi fakuntu fi saffin nisa sai ce sanda muke sallah ina can ɓangaren mata a inda muke yin sahu allati tali zuhurul qaumi wanda sahun da daga na maza sai shi mana da wuri ta je ta kama waje a gaba falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatahu yayin da annabi ya kare sallan shi jalasa alal mimbar sai nemi waje ya zauna akan mimbarin shi wa huwa yadhaku a lokacin annabi yana ta dariya yana darawa al'amari ya faranta wa manzon Allah rai faƙala da aka ƙare sai annabi ya ce liyalzim kullu insanin musallahu kowane mutum ya lazimci inda ya salla ana kar wanda ya motsa daga inda yake an gano wannan da kyau ku kena wannan doka ne har akan waɗanda suke sur'anun na waɗanda ana sallame sallah kamar ana mintsulinsu kamar ana tsikarunsu Allah Allah suke si waje su bar masallaci yau annabi ya sa dokan ta ɓaci kowa ya zauna sun maƙala sannan sai annabi ya ce a tadarona lima jama'atukum shin kun san dalilin da ya sa na tara ku a wajen nan yau ƙalo Allah wa rasuluhu a'lam sabai suka ce a Allah da annabin shi su ne mafi sani mu dai ga mu mun gano wannan da kyau ku qala sai annabi ya ce inni wallahi ma jama'atukum liragabatin wala ya yace ban tara ku domin kwadaitar da ku wani abu ba ko in tsoratar da ku wani al'amari kamar yadda aka saba a baya sai dai walakin jama'atukum na tattaro ku ne li'anna tamimar dari kun san ɗan uwa tamimar dari kana rajulan nasraniyan kiristan faja'a fabaya'a wa aslama ya zo yi mubaya'a ya karɓi kalma ya musulunta وحدثني حديثا وافق الذي كنت sai ban wani labari wanda labarin da ya zo da shi yau ya yi daidai da labarin da na riga na gaya muku a baya an masihid dajjal don gani da hatsabibin nan masihid dajjal an gano wannan da kyau ku exactly abin da annabi ya faɗa gashi ya tabbata dan dama a hadisi annabi ya gaya mana cewa dukkanin annabawan Allah sai da suka yi bayani dangane da masihi dajjal annabi ya ce haddasan tamimid dare ya gaya min annahu rakiba fi safinatin bahariya yace sun shiga wata jirgin ruwa wanda wannan jirgin ruwa aikinsu shine kara kaina da kaiwa da komowa su shine fito a cikin teku an gano wannan da kyau ku jirgin ruwa ne wanda ba aikin da suke siya wannan dare da rana ita wannan jirgin ruwa daga wannan gari zuwa wancan gari kawai suke wasu na cewa safina albahariya su ne irin waɗannan manya-manyan jiragen ruwan da su ba sa zuwa gaba su a tsakiyar teku suke illa iyaka in suka zo dab da inda gaba yake su tsaya ƙananan kwale-kwale sai su zo sai su fitan kaya da fitan jama'ar da suke cikin wannan jirgin ruwan amma irin waɗannan jiragen ruwa ba sa zuwa gaba su a cikin ruwan suke tittar daga nan sai can daga nan sai can aikinsu kenan to ta dare ya shiga irin wannan jirgin ruwan ma salasina rajulan min lahami wa jizamin yana tare da 'yan uwan tafiyan shi 'yan kabilar laham da kuma jizam fala'iba bihim al shaharan sai igiyan teku ya rika kaɗa wannan jirgin ruwan yana kai shi yana komowa da shi haka suka yi ta faɗi tashi a cikin ruwa har na tsawon wata guda ba su san inda za su ba mun gano wannan da kyau ko ya zama controlling jirgin ya koma hannun igiyan teku an gane filbahar haka suka yi tafa gamniya hannun tsawon kwana talatin a cikin ruwa ba wai yana juya su waje ɗaya ba ne yau ya gabas da su sai tafiyan kwanaki ba san inda suka dosa ba sai kuma ya kwashe su ya yi yamma da su ya kwashe su ya kudu da su ya kwashe su yi arewa da su har suka waye gari su ba su ma san inda suke fuskanta ba an gane wannan da kyau ku. suna wannan hali ne sun ma'arfa'o ila jaziratin filbahari kwatsam sai jirgin ruwan don ya je kara sai ga su a jikin wani tsibiri a tsakiyar teku tsibiri shine tarin ƙasa ne yake zuwa kaga unguwa ta kai girman Zariya ko ta kai girman tudun wada ko kaman sabon gari ko kaman tudun jikun misali ko abin da ma ya faka don tsibiri yana iya zama ƙasa ma amma kewayen shi gaba ɗaya ruwa ne gabas da yamma kudu da arewa ko ta ko ina tsakiyar teku yake to sai suka tsinci kansa irin wannan tsibiri din kun gano wannan da kyau ku ga itatuwa ga dazuzzuka ga komi hatta magribar shams suna wannan waje suna ganin ikon Allah har rana ta faɗi fajalasu fi akarobis safina sai suka samu waje a gaban tekun dab da jirgin ruwansu suka tsaya kasan mai hikima haka yake idan ka ji kayya kayya ka shige ka koma mun gano wannan da kyau ku domin inda ka saba ya fi inda ka haɗu da shi yanzu an gane wannan da kyau ko ne sai suka tsaya kusa da ina kusa da jirgin ruwansu don in ta kwaɗe to kaga su koma inda suka fito da suka yi wannan su ga al'amari dai ya bayu ba wani abu fadakhalul jazira sai suka shiga wannan gaban ruwan mun gano wannan tsibirin da a kai kewaya ko a ɗan samu ɗan abin sawa a baka ko ba komi ma a yi kallo falakiyadhum dabbatun Ahlam sai ga wata dabba ta tun karo su ita wannan dabba kasiru sha'ar dabba ne wanda yake buzu-buzu da gashi ghaliza kuma gashin manya manya ne kasiru sha'ar la yadaruna ma mai ƙubuluhu ba su san gaban shi ba min duburihi ina ne gaban wannan dabban ina ne bayanta ba shi ne ya zuku kun gano wannan ke ku haka yake zuwa gashi ya lullube shi ko ta ko ina ba ka iya gane inda kai da inda bindi yake min kasrati sha'ari sau da yawan gashi faƙalo wannan dabba na isowa inda suke sai suka ce wailak wannan dabba ku kai canka ma ta waye kai ko wailaki ke ko dabban nan tar da ke ma wace ce ke faƙalat sai dabban ta ce anal jassasa ita mai leƙen asiri ne ss ce ita an gano wannan da kyau ko ss ka san gaban shi da bayan shi ne kogo inda ss ana ya san gaskiya muke faɗi ko matan shi bata san kanshi ba an fahimci wannan da kyau ko ko matan shi ne aka ce ya haɗa report akan da zai haɗa an fahimta dama aka yi kamata ya zama neutral mutum amma ya zama mai faɗin gaskiya an fahimci wannan da kyau ko saboda aikinsu aiki ne mai daraja ga can cikin alkur'ani sarki da tsuntsu huda-huda ss ne kuma ɗan jarida ne an gane wannan da kyau ko to idan ya zama ss ya lalace yana karya ko yana sharri ko ana ba shi kuɗi ya yaudara to an samu matsala haka idan ɗan jarida ya lalace ya zama yana karya yana yaudara ana ba shi kuɗi ya canza labari an samu matsala an fahimci wannan da kyau ku ku kalli tsuntsu huda huda sanda ya je ya tafi ba a ba shi izini ba amma da ya dawo mai ya ce ga abubuwan da ya gani don sarki suleimani ya yi fushi cewa lalle ko dai ya dawo da labari don an san shi gwanin labari ne ko kuma yau zai shiga tukunya yana zuwa sai ya ce ma annabi suleiman a hattu bi ma lam to hitu bihi kaga laifin farko da ya ƙara yan labai na je inda baka taba zuwa ba in yanzu ne yan fada sai ce kafa sarki kenan to yan labai ka ji abin da muke gaya maka ka ji ma yau ya ce ya fi ka ta su can da yake babu irin waɗannan fadawan sai kowa ya shiru ya ji mai zai ce sai ce a haɗu bi ma lam tu bihi sai ce wa ji ituka min saba'in bi na ba'in ƙi Ya ce na zo maka daga ƙasan saba'a ne amma da labari na gaskiya ce can na je na tarar da wata mata abin mamaki ranka ya dade wallahi tana mallakan gari duk ita suke bi ita ce sarauniyarsu wa otiyat min kulli shay'in komi an bata sarki baya san irin wannan magana kun gano wannan da kyau ko kaga hura hura ya san abin da ke mulkin Suleiman ya zo ya ce an ba ta komi abinda zai zo cikin zuciyar sarki suleiman shine ai tana da abin da ba su da shi ƙarshe sai ce wala ha arshin azim amma tana da wani hamshakin karagan mulki amma bari ka ji tsuntsu saboda keshin aƙida in kai ss ne kai keshin musulunci ke ce abin ta ke ci duk da wannan baiwan da allah ya yi mata amma wallahi ba ta bauta mu kowa sai rana ba ta bauta ma Allah yana kishin aƙida mun gano nan da ku shirka take yi nan da na annabi suleiman sai ya ga abin da Allah ya aiko shi a yaƙa shine shirka ku sai rubuta takarda a gaya mata ga saƙo daga suleimanu kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai kawai ta zo ta musulunta tun da girma da arziki kaga wasiƙan nan je kai musu tunda dama kai ka zo da labari ko je ka karasa ya je ya kai ya ce amma in ka kai ka koma gefe ka tsaya ke shuru ka ji me za su faɗa ba haka aikin ss yake ba ko ba ka aikin yan jaridu yake ba su dama yan su ji su karar ne yan su gani su karar haka su koma ji duk abin da suka tattauna waɗannan suna cewa to ai wallakin su mu masu ƙarfi ne a je ai kokowa sau da dama mutumin da yake sha-sha-sha ɗauka yake idan aka zo ha maza ha mata don ba za a zo a yi ya san ko yanzu zamani ne na kimiyya da fasaha ba an fahimci wannan da kyau to bayan da aka karkare wannan al'amari tsaf ya ɗauko ya zo ya gaya ma annabi suleimani abin da ya ji kuma ya gani ya ka shirya karshe dai Allah maɗaukin sarki ya azurta wannan mata da shiga addinin musulunci tambaya ta dalilin wa ta dalilin huda huda ss ne kuma ta dalilin huda huda dan jarida ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa dabban ta ce masa sunanta jassasa qalu wamal jassasa su tamimi dari suka tambaye ta o'o oh, oh, menene kuma jassasa qalat sai ta ce ayyuhal qawm ya ku mutane unzuru ila hadha ar-rajul ku zo mu je ku ga wancan mutumin da ke cikin kogo kaga tana gaya maka in yasa sai zo duk yanda kake da shi ba zai gaya maka ko shi waye ba in ga ya gaya maka ko shi waye ko ka tabbatar ranar sai ka je ofis ya zo kama kan ne mara ku shekara ɗari yana zuwa yana ɗaukan karatu kullum yana na yana rubutawa yana kaiwa kun gano wannan da kyau ku ya zai ce maka malam ni ss ne ka gani ku to zai ce maka shiga nan kuma amu mutanenmu ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauki zarki ya sa mu dace to shine suka ce a'a fa innahu ila khabarikum bi ashwaq yana shauƙin ya ji ku. Ƙala, lamma sami Allah na lana rajulan yayin da wannan dabba ta gaya mana mutum a wannan waje tafiyan wata ɗaya a cikin teku akwai mutum a nan a'a fariƙina ta ce sai muka tsorata minha an kona shaytana ce kai ai wallahi sai muka firgita wai wannan fakar ta zama shaiɗaniya ce kun gane wannan Kala ta dari ya ce ya muka iya cinda yanzu ya riga an ritsa mu muna wannan waje fantalakna sura'an haka muka tafi da sauri da sauri hatta da halnadiyar har muka shiga wannan kogon fa'iza fihi a'azamu insanin na hukat sai muka ga wani irin huƙeƙen mutum shirgegen ƙato wanda ba mu taɓa ganin irin shi ba halkan a wajen girman halitta dogo wawo keke ɗulele wa a shadduhu wisaƙan sannan ko ta ko'ina an ɗaure shi hannayen shi nan an sa sarka an kafi a jikin dutse nan sarka an kafi a dutse haka nan haka hannaye kafafu an ɗaura nan a jikin dutse an kafi wuyan shi an ɗaure an kafi ba yadda zai iya motsawa an bankare shi ko ta ko'ina da manya-manyan sarakuna majmu'atun ya dahu ila unuqihi duk da wannan ɗaurin da aka yi ne an jawo hannayen an haɗa su a wuyan shi haka an ɗaure an ɗaure shi gam yadda ba zai iya motsawa ya yunkurin kwacewa ba ma bai na rikubataihi ila ka abaihi bil hadid tun daga gwiwon shi har kafan shi karafuna ne manya-manya aka sa ka ɗaure shi tamau kagan kaje kaga wannan tsoro na biyu zai kama ka wa ya ɗora wannan ƙaton a nan duk duk wanda ya iya ɗora wannan ƙaton kuwa in ka kalli kanka lalle ɗaure kuma zai wahala ba da ya kamata mai hankali yana ganin abu ya lissafa abin da zai iya zuwa ya dawo koko tsayi a'a wannan al'amari ya ba su mamaki ƙulna muka ce wai laka ma'anta, an ta dare suka ce kai ko bane ya ganka waye kai ƙala sai ce ƙaddartum ala khabari fa'akhbaruni ma antum ku ko daga kun samu labari ne amma ku ba ni labarin ku suwaye kun gane wannan ku kuna da labari na amma ku ku ba ni labarin ku in kai ne ku sai ka ka ce mu ba mu san ka ba sai ka gaya mana kai a'a in ga wajen tsoro irin wannan karka tambaye ko su suwaye idan kana tafiya a hanya sai yan fashi suka tare ka a hanya haka hasa zato toci la aka ce ka gane mu daga ciran kai dare sannan ku da aiki karka tsaya tambaye sai ka gaya mana ko ku suwaye za ka ci dukan banza dukan wofi sha sha sha baka san duniya ba ai kana ji an tambaye ka gane mu to kawai ka gane mun gano wannan da ke ko don ma'aikacin hanya ba zai tambaye ka gane mu ba kai ka binci ko suwaye a mun gane a yanzu zaɓe ana nana aiki allah ya bada gudunmuwa <laughs> to za ka ce allah kai kawo gudunmuwa ne ai cin da har ka shiga taskonsu to kai ma gudunmuwa allah ne sai ka ce allah ya raba ku lafiya allahumma sallim sallim Mm, ina fatan mun gano wannan da kyau ta nini dare suka ce na hannu unasun min al-arab ai mu wasu mutane ne wanda muke larabawa ne mu rakibna fi safinatin bahariya mun shiga kwale-kwalen da ke sana'an fito a cikin ruwa ne fasadafnal bahar hina talama sai igiyar ruwa ya ta wasa da jirgin ruwanmu haja wa jawaza hadduhu al ya wuce gwargwadon adadin tafiyan da ya kamata mu sai da ya ƙara mana tsawon tafiyan wata ɗaya fala iba binal haka igiyar ruwa ya ta kara kai na da mu har tsawon tafiyan wata ɗaya summa arfa'ana ila jaziratika hazihi yalla bai kaga kawai ba mu aune ba sai ga ma'a wannan tsibirin naka na waye nashi ne naka ce naka ne a nashi ne ina fatan mun kano wannan da kyau a ai nashi ne kawai na fi ha. da muka zo ba mu shigo ba don ai bayani dalla dalla kar ya zama shigowar ma ba biza laifi ne sai muka zauna a gefe fa da jazira sai muka dan shigo mu dan yi kallo falakina dabbatun ahlabu kathiru shahar muga wannan huƙeƙiyen dabba mai cike da gashi la yudra ma qubluhu wala min duburihi ba gane gaban shi ko bayan shi mun gano wannan da kyau ko min kasratu sha'ar yanda su gani kaga ga suke da labari qulna Laki, muka ce mata tir da ma an kewace ce qala ce anal jassafa wai tace jassafa a'a fa muka ce wamal jassafa ne kuma jassafa qalat tace imadu ila Hadar ar-rajul ku zo mu je wajen wancan mutumin cikin kogo fa innahu ila khabarikum bil yana shauƙin ya ji labarinku fa qabalna ilayhi sira'an shine muka zo cikin gaugawa wafas ina min ha gaskiya dabban nan ta tsorata mu walam na amin min an ta kona shaifanan shaifana wallaye mu ba mu aminta katta zama kai shaidani ya ce ma kala da ya ji wannan duk abin da suke faɗi ba fashi yake nema ba amma dai labarinsu ne ko ba labarinsu ba ne ba komi ne ka tashi ake magana za ka saki magana ba an gane wannan da kyau ko kayan da muka shigo teku kila ba mamaki labarin teku yake son ya ji to ga dalilin zuwan mana, mun gane wannan da kyau ko qala sai ce fa akhbaruni anna khilin sa, ku ba mu labari an khali sa, dangane da dabinan sa. dabino ne gari ne shine mala ce ihda mudunu filistin wani gari ne daga cikin garuruwan filistin kulna muka ce an ayi ta tastakhbir cikin labarin wannan gari wanne kake nema a ciki ai labarin da yawa kamar misali mutum ne ce ka bashi labarin Najeriya sai ka ce wanne kun gano wannan da kyau ko na sambisa ko ko na tsadan mai eh na an fara zaɓe an yi canji ko ko wanne labarin da yawa ya ko to wanne kake nema ƙwale ce as'alukum an na haliha kawai dabinan garin nake tambaya hal ya muru dabinan garin yana yaya ƙulna na'am muka ce ƙwarai da gaske na yaya mana ƙala sai mutumin ya ce imma innahu yushuku aula Allah ya sanar. ya ce tab lallai ku ya kusa ya daina yaya ya kusa dab da dabinan wannan garin zai bar yaya kala sai ce akbaro ne an bakheratun tabariya an bakheratun tabariya ku ba mu labari dangane da bakhiratu tabariya bakhira azbatun filistin wani gari ne to akwai wani fadama mai ruwa mai daɗi kun gano wannan da kyau ku ruwan gare-gare ne wanda yake da daɗin ɗanɗano sai da jalice a ba shi labarin wannan rafin ƙulna tamimid dari ya ce an ayyi anu ha ta stakbir to ciki wani labari kake nema a ciki dai ƙala ya ce halfi hama akwai ruwa a wannan fadamar ƙalo suka ce hiya kasira kasira tilma wai ai ruwa ne mai yawan gaske wannan tafkin yake da shi ƙala ya ce ama inna shi yushiku an yazhaba kiris lokaci ya rage ruwan zai ɗauki zai ƙafi za a nemi ruwa a wajen ayi a rasa ƙala wannan mutumi na ɗaure ya ce a'a ni an aini zagar ku ba mu labari dangane da garin aini zagar baldatun fil janibil ƙibali sham wani gari ne a ɓangaren gabas da garin sham ƙalu su tamimi dare suka ce an sha'anu ha. tastakhbiru to wani labarin wannan garin kake nema qala yace hal fil aini ma a fadaman garin akwai ruwa wa hal yuzra'u ahluha ma'ul ain shin mutanen garin suna ɗiban ruwan wannan fadaman suna noman rani kulna lahu na'am su tamimi dari suka ce mai kwarai da gaske ana yi mana hiya kasiratul ma' ai ruwa ne tuntun wa ahaluha yazra'una min ma'iha ko mutanen garin suna ɗiba suna noman ranar hankali kwance kala sai ce akhbaro ne annabiyil ummi ku ba mu labari dangane da annabin nan mai takama da wahayi angon a'iba banzara waye kai waye kamanka wa ya kai asali ya naka wa ya san daraja ya naka wanda ya ƙi kama yi gaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanzan Allah kenan an fahimci wannan da ke ku ku bani labari don gani da shi ma fa'ala ya yanayin shi yake kalo suka ce kar kharaja min makka wa nazala yathrib ai ya bar makka yanzu ya koma garin madina kala wannan mutumi na ɗaure ya ce a ƙatalahul arab larabawa suna faɗa da shi suna yakan shi ƙulna na'am muka ce mai eh ƙware da gaske suna ta tsokanin shi in tsokane shi a badar ya wasu su kansu haka a uhuduma da hazab da sauransu kala kaifa sana'a bihim wannan na ɗaure tambaye su ya ce to da suka yaƙe shi ya yi da su fa akhbarnahu annahu ƙada zahara ala yalihi min al’arar arab ce ai duk waɗanda ke kewaye da shi garuruwan da ke kewaye da madina kaf ya yaƙe su kuma yi nasara a kansu wa a ta'oho kuma sun mai biyayya sun bi shi kala lahum mutumin nan na ɗaure ya ce masu tamimin dare kad kana zalika yanzu har wannan abin ya faru haka kulna na'am muka ce kwarai da gaske qala sai ya ce da su amma inna zalika khairul lahum an yudhi'uhu amma ba gaskiya abin da yake alheri gare su ko Allah su mai da'a su bi shi ko batacci ya san gaskiya mun gano wannan da kyau ko? wallahi malam din mai hankali ya san gangan duk abin da yake ba gaskiya ba tun na tsatsiya san gaskiya sai dai kawai gaskiya yana tsale ta fatan mun gano wannan da kyau mawaƙi ba malami bai ce kowa gyara ya sani kowa ɓata ya sani wallahi ba mutumin da zai zo da ɓanna ce bai sani ba ya sani akwai dai manufan da ya sa kawai ma dalla man dalla illa ta hata hujjatihi duk bataccen da kaga ya bata ko yana da hujja ko dai ta zama irin ta fir'auna ko da zama irin ta shedan an gane wannan da kyau ku dan shedan ma da ga ce me dalilin da kake bin umarnin Allah kai tsauran kai ya fada me yasa fir'auna yake fada da annabi Musa ya fada amma ba kowane dalili ne yake ban dalili ba kun ji mutum na ɗaura a jazira ma yana ganin alheri ne kowa yi wa manzan Allah biyayya wa inni mukhbirukum anni kace ni zan ba ku labari game da ni shi fa wancan mutumin fa aha inni anal masih yace shine masih kun ga dai ba zai ce dajjal ba shi shine me shine masih amma masihid dajjal wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj yace an yi kusa dab lokaci ya rage kaɗan za a yi man izinin in fito wai fa akhruju zan fito fa asiru fil ardi zan kewaye duniya kaf fala adau qaryatan illa habattuha fil arba'ina layla yace babu wani garin da bazan shiga ba a duniya ko ina cikin kwana arba'in. malam hadda garin zai zo naku zai zo naku zai zo namu fa kai ma da naka garin su manzon Allah ne kadai ba zai shiga ba a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha ka duba ka ga a duniya kaf irin manzon Allah Allah bai ba kuma ba zai irin shi nan gaba ba dan shi ya girma makka ba shi bugun kowa abadan ba ka jin farar jama'a taimaitar mamman ka ishe mu ka ishe baban kowa ba mai ƙin halinka sai fasuku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba wani mutum wane shi ya shiga garin su manzan Allah illa makkata wa ba. ya ce makka da madina ne kaɗai ba zai shiga ba ai in ji 'yan siyasa ko ɗan gangancin gangan ya san gaskiya yi Makka da madina an gaya mai banda nan fahuma muharramani alayya Ya ce waɗannan garuruwa guda biyu an haramta mai shigansu kab ba zai shiga ba kullama arattu an adkhula wahida yace duk sanda ne yunkuri ya shiga ɗaya daga ciki aw wahidan minhuma ko ɗaya daga cikin waɗannan garuruwa makka ko madina istaqbalani malakun bi yadihi sayfu salta malaika ne zai fiyo shi a guje da zararren takobi ne ga yawo jini na wuce ya suddu ni anha yana kada ni yana kore ni yana hana ni shiga wa inna ala kulli naqabin minha mala'ika yuharrisuna ha, ce kowane bangare na garin custom din da suka kewaye garin mala'iku ne suke gadin maka da madina ba shi ɗanin da zai shiga an gano wannan da kyau ku inda za ka san Allah shi ne Allah duk duniya an yi mulkin mallaka amma banda ina wanda maka da madina ja'irin bature na ingila ko na ina ko na faransa ko na ina ko na ko ina ba wanda ya je mulkin mallaka a garin sa annabi an yi yayin mulkin mallaka amma banda nan an gane wanda da kyau ku almajiran dajjal ba su shiga ba mai gidan ma in ya zo ba zai shiga ba garin su manzan Allah kenan ga gwaninmu ina gwanin wani ganawa akwai haba malam manzan Allah ba a yi ba kuma ba za a yi ba mun gano wannan da kyau ku na ku bil arwahi lauka na yuftada fa kullum bihi ba a dalal qad tada, yau ina ma Allah maɗaukin sarki zai dawo mana da annabi da sharaɗin duk mu mutu shi ya dawo mun yadda yan duƙi duƙi ta amfana manzan Allah alheri kenan yanzu duk wannan taron da muka yi alherin manzan Allah ne da wannan zafin da wannan zufan da wannan waye ka zauna ka haƙura a gaya maka annabi ya ce amma za a ce magana jari muke karanta za ku zo ruwan baga jafa dare dubu da ɗaya fa amma da yake hadisun musulun ne fa ai ga ku Allah kenan inda aka san manzo gaskiya ne qalat ita wannan baiwar Allah Fatima yar Qais tace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi rahama wata ana bi makhsar bi makhsaratihi fil minbar sai annabi ya rika sukan kuibin shi nan yana haka da hannun shi yana hazihi tsaiba hazihi tsaiba hazihi tsaiba madina kenan madina kenan wane mutum madina kenan bai shigowa nan an gano nan da kyau ko annabi ya tsaya ne ya jinjina ma madinin shi Allah ka yi mini madina ummata can ba haka mawaƙi ya ce ba ya ce can tare da manzan Allah ummata can ba ya huta ba kai ma Allah ya kai ka wani can yaya alhamdulillah an gano wannan da kyau ko in an kai ka makabartan baqi'a aka sa ka kuma kai mai imani ne shike nan annabi ya ce haka za a je a yi makabartan baqi'a a aljanna a zazzage su wanda ce a ah, malam munafikai din naka binne su dan ubayyu da almajiran shi da sauran kafiran madina da duk wani takadari din naka binne sa ka ce kwantar da hankalinka in dajjal ya zo zai tsaya bayan gari ya buga sandan sarautan shi sai madina sai ta girgiza duk munafikai gayyen shi sai su fito sai su bi to an tada matattu kenan kafin tashin kiyama annabi dai ya faɗa kuma mu mun yadda amantu bi zalika wa amana abi bakarin wa umar an gano wannan ko ma ya za a yi mun yadda oho mu muka san me za a yi Allah ya sayin da za ko mun sani mu mun yadda Allah ya sa mu dace to sai ya ce ala hal kuntu haddastukum zalik annabi ya ce don Allah ban karantar da ku wannan ba faƙalan nasu mutane suka ce na'am ƙwarai da gaske ka karantar da mu fa'innahu a ajaba ne hadisa tamim ya ce hadisin tamim ya ƙayatar da ni tamim sunan kenan ba tanimu ba tanimu ne suka ɓata ya zama mai tamim mun gano wani da kyau ko ya ce ya ƙayatar da ni wani lokaci ba nan wani lokaci za mu yi magana ba kwatsam sai kuma gaskiyar maganin sai zo a wani kasar na wani malami kwami bakon malami sai zo wannan maganin sai zo ya faɗe ta duk malami mai irin wannan yana jin daɗi ne ga an ba ya ji daɗi ya kuma annau ba yana zargin wai sabai suna karyata shi wani o'o oh, oh, ba ɗaya ƙangon biyu ya san sun yi imani sun yadda sun amince sun gamsu amma ana zuwa ne a ƙara tabbatar da imanin irin yanda mala'ika jibril ya zo ya tabbatar aiko eh Allah ya sa dace faƙalan nasu duk mutane suka ce na'am annabi ya ce fa'in ne a ajaba ne hadisa tamim annahu wafaƙan lari kuntu haddastukum anhu wa anil madinatu wa makka kuma labarin ya yi daidai da labarin da na riga na baku dangane da abin da zai faru dangane da makka da madina ala innahu fi bahar sham ƙarin karatu annabi yace ce tabbas dajjal yana nan a tekun ina tekun sham yana nan duk wani hatsabibi sai ga Allah ya aje shi a ruwa shedan ma wannan wannan da ya gwagwarmaya da annabi adam aka ce sujada ya ce ba zai yi ba ya yi disappointing Allah eh mana disappointing Allah yi an ɗauko shi ne an haɗa shi da mala'iku ana sa ran mai da'a ne sai ya bijiri an fahimci wannan da kyau ku sai ya zama abin da ya zama ai shi ma ya tsafancin ne kuma yana da almajariya ko ina an gano wannan da kyau ko to kaga wa kana ko alal ma haka na bai faɗi to ga dajjal ma yana ina yana ruwa yanzu haka amma ku za abin mamaki duk binciken tura sun kasa gano wannan wajen Allah ya ɓatar masu da wajen ba su gani ba kun san dalili lokacin fitowar shi bai yi ba duk abin da annabi ya faɗa ko ƙur'ani ya faɗa kana nan sai Allah madaukin sarki ya zo da abin da ke gaskata wannan ko ka yadda ko baka yadda ba yanzu kur'ani ya ce za a yi wa 'yan wuta azaba a wuta da me wa ƙudu hannasu wal hijara mutane ne da duwatsu makamashin in ka ce ya dutse zai ci da wuta sai a ce baka taba ganin volcano ba an gaya maka sanurihim ayatuna fil afaki wa fi anfusihim aya ko ta ko ina sai ta bayyana karara Allah ya taimake mu au fi baharil yaman yace wajen a mashigin tekun yaman da sham yake la bal fi qibalil mashriq annabi yace wajen yana bangaren gabas ne kaga dama annabi ya ce shirkiyu dimashq gabashin dimashq ta nan dajjal zai fito idan lokacin bayyanin shi zai katse dama kullun yunkuri yake kamar yadda ya ajuji kullum kokari suke su cinye wannan katangan nasu ma huwa <clears throat> qala an-nawawi qala al-qadi lafzuhu ma huwa za'ida silatun lil kalam malaman nahau na tsala ba su cewa kalmomi akwai za'ida sai da ce silatul litakidil bayan Lesar binafiya wannan ma ba wai ma ne nafiya ba sila ce wal muradu isbatu annahu fi jihatil mashrik da yace ma huwa min kibalil mashrik ba wai yana cewa ba yana bangaren gabas din sham bane tabbas ma dinnan sila ce mun gano wannan da kyau ku? daidai yake da wahuwa min kibalil mashiriki. kun gano wannan da kyau ku? tabbatarwa ne bal huwa min kibalil mashiriki ma huwa ina ba mun gano wannan da kyau wa bi yadihi ila al-mashriqi sai annabi ya nuni da hannun shi zuwa bangaren gabas fa qalat fatima yar kais tace fa hafiztu hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce kun gana haddace wannan karatu daga annabi tsab wannan da ya rawahu muslim al'imam muslim ne fitar da shi fi sahihihi a cikin littafin shi a sahih a jiz'i na hudu shafi na 2261 a lamba hadisi na 2942 Allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce wa hazal hadis ya dullu dilalatan wadiha kun ga wannan hadisi yana nuna karara ala an ala annabna sayyad lam yakun dajjalul akbar shi Ibn sayyad ba shine dajjalul akbar ba shi menene dajjalul asgar an gane dajjal ne amma dan karamin amma dajjalul akbar ga can yana daura ina a wancan kogon a tsibiri a tsakiyar teku an gano wannan da kyau ko kuma yana nan lokacin da Allah madaukin sarki ya nufa zai bayyana lalle zai bayyana wa anna dajjal akbar mahbusun fi ba'd jazair al-buhur mala yace dajjal yana nan a tsare a ɗaya daga cikin tsibirai wanda yake cikin teku a daidai ina a wani ɓangare Allahu wa rasuluhu a alam an gane amma fa an san tekun fa yanzu misali ai an san inda majalisar mulkin shedan take yana Bermuda triangle amma daidai ina su kansu shedanin turawa sun ce yana wannan tsibiri ne wanda yake a wannan yankin wanda ba san ma girman wajen ba fa kuma ba sa iya zuwa jirgin ruwa bai sai keta shi a tsaye ba jirgin sama bai sai keta shi a sama ba sannan babu na'uran da za su harba wanda zai iya gano masa abin da ke wajen amma saboda bancin bature yana zuwa ya haye kan wata da taurari a sama amma ya kasa zuwa da triangle wane mutum majalisar mulkin shaɗan ne <laughs> su shayatsinul asgar shi ne shaitanul akbar ba su iya zuwa ba a da yake mulkin shi kuma duk abin da ka sani na ƙwarewa da gogewa na abin da ya shafi ilimin kimiyya an wuce yadda ɗan adam yake nesa ba kusa ba ɗan adam duk wani abin ilimin kimiyya da za a kawo yanzu ya birge ka ko shekaru sun yi amfani da shi sun wuce wajen sama da shekara dubu goma suna gaya maku sun wuce wannan wajen yasa ƙur'ani ya ce waljan khalaqanahum min ƙablu. tintini Allah ya yi su ba yanzu Allah ya yi su ba tintini ya yi su duk wani technology da kake ji da gani ko sun wuce ka shi yasa mafi yawancin turawa da ke gani suna kere-kere ko wallahi akwai sa hannun shaidanu a ciki na gaya mu suna masu wahayi irin nasu na shaidanci akan wasu abubuwan da suke yi zai kwanta bacci shaidanin zai iya zuwa ya lissafa mai abin a ran shi yana tashi sai ya dauka ko mulas ɗin da ya karatu ne ɗazu sai ya rubuta sai ci a gwada ana yi sai yi an gane wasu malamai sun faɗa haka wasu kuma suka ci a ilhama ce ta Allah yana ma kowa gwargwadon iyawan shi gwargwadon yadda ya dace da shi domin ƙur'ani ya ce allamal insana malam ya alam Allah yana sanar ɗan adam abin da bai sani ba kaga bai ce allamal muslim ko mu'min ba bai ce ne allamal insan musulmi kafiri salihi takadari nagari haɓabibi kowa Allah maɗaukin sarki yana iya mai wannan zai yi yawa kana da baiwa iri kaza amma kuma gaji lahira dukan ka mala'iku za su baiwa ba abin da za ta yi maka ta lalace ne kamar sake Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Mahala ya ce wala Allahu kama ya ƙulu ba'adu halil ilmi da yiwa kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa شيطان من الشياطين الذين حبسهم habasahum nabiyullahi سليمان wai ai wannan da su tamimi dare suka gani a wannan dutse wai wani sheɗan ne daga cikin sheɗanu wanda annabi Suleiman ya taba daurewa a zamanin shi shine har yanzu yake nan amma yace shine dajjal diye wannan bayanin manzon Allah yace shine kuma zai fito wani malami zai wuce mana wala Allah wala Allah wala Allah in ka ga an ɗauki maganan malami maganan malami ba ta karo da na annabi ba ne in ko maganan malami ta karo da na annabi sai a bashi haƙuri sai a aja nashi sai a ɗauna manzan Allah sai a yi mai salati haka yake kun gane wannan da kyau ko amma ba yanda za a yi malami ya faɗi magana ta daki na annabi kuma a ɗauki na wancan malamin a aja na annabi ba zai yiwu ba su malamai suna haskaka ta annabi ne maluku ya gaya mana kowa ana ɗaukan maganan shi inda ta daidai a aiki da ita inda ta karo da na mai madina kuwa sai a aje mai nashi sai a ba shi haƙuri ibn taymiya yace ba za mu zagaye ba ba za mu ci mutuncin shi ba ba za mu rena shi ba za mu girmama shi amma sai mu ce raf'ul malami anil a'immatil a'lami sai mu kyadi shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace iz yab'ud wujudu basharin ala qaidil haya domin suna ganin yab'udu abu ne wanda hankali ba zai yadda ba wujudu bashar a ce wai a duniyan na akwai mutum ala qaidil hayati wai yana raye hadhihi fatratu tawila wannan tsawon lokacin kai suka ce ba zai yiwu ba to tambaya anan in ba zai yiwu ba kuna ganin zai yi wa cikin kwana arba'in mutum ya kewaye duniya ya je kowane gari da kowane unguwa da kowane sarƙoƙi da kowane waje na wannan garin mutum zai iya zuwa ba zai iya ba ko to wannan ba mutum ne adi ba mutum ne hatsadibi kawai ina fatan mun gano wannan da kyau yasa kawai mu mun yadda shi ne wallahu a'lamu bis-sawab wani zai iya zuwa ya ce maka to malam aya wata rana annabi ya cewa sahabbai a wannan daren babu wani mutum da ya saura face ya mutu nan da shekara ɗari mai zuwa ko haka annabi ya faɗa kuma daga tafiyan annabi yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai to yaya da jala bai mutu ba kuma shi ma mutum ne sai a ce shi wani irin hatsabibi ne da Allah ya girke shi sai karshen mai Karshen duniya zai zo an gane wannan da kyau ko wannan hukuncin ba nashi ba ne shi yasa ma kai shi wani waje aka tsare shi kamar ya juji ne ya juji wasu hatsari ban halitta ne kai jama'a ba ku taɓa jin bayanin ya juji ba sai Allah ya kai makaratun muslim rana asabar tukuna za ku ji wani karatu kan ya juju ba wuce cewa ma juju za ku ji wani ilimi na daban shi sa a ranar na gaya muku karatun ya juju wa ma juju wanda za mu yi a nan daban da wancan da za mu yi kuma a can don kare zama maimaici an gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to bayan waɗancan bayanan da muka yi sai bayani dangane da nuzulu isa na maryam saukan annabi isa ɗan maryam ka san in ka zo ka ji aƙidanmu dangane da yawon annabi isa sai kaga ta so ta kama da ƙidan yan mishan da ke cewa annabi isa zai dawo amma ba iri ɗaya ba ne an gane wannan da kyau ko mu ƙidanmu mu gane da dawon annabi isa ya sha bamban da ƙidan yan mishan da ke cewa annabi isa zai dawo an gane kuma ya sha bamban da ƙidan wasu ɓangare na mu'tazila waɗanda suke cewa annabi isa zai dawo amma ba wancan ne da aka ɗauke ba za a yi wani isan ne a nan ne za mu bayani za ku ji akwai ba wani mutum yanzu yanzu na a najeriya nan fa ba fa ya mutu ba ne har ya taba zama a majalisun nan ma ya karatu ya taba kira na a waya yana cewa yana son ya tabbatar mai ne isa dan maryam Shi ne ƙur'ani yake magana a kan shi kuma ya dawo kuma yana son jama'a su fahimce shi Shi shine fa annabi isa fa sai da ya kira ni a waya muka yi minti arba'in da wani abu muna magana muna tattaunawa kuma na yi rikodin ɗin maganan duka ba wai labari ne da zaka ce wai jiya ne aka yi ko shekaran jiya ko wai yana nan za a ɗauka ko ko ba a yana nan recorded a riga an gama wai shi annabi isa ne cikin dambayin da ne mai na ce tun kai annabi isa ne kuma daga tashi zuwa kai sai ka zo cikin bakaƙen mutane sai ce ya Allah na iya yin komi ne kuma annabi isa an ce mana zai sauko ne a tsakankanin hannayen mala'iku kai a yaka zo kuma na ce kai sunanka isa ne ce shi sunan shi ko wahab ne na ce a'a to ya sunan babanka ya ce wa na ce a dama annabi isa yana da baba ne <laughs> ababe masu karo da juna mun tattauna amma mai yiwa mun zo rana ita yau sai mu dan dana mutane sai su ji subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum